وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منا قوم قوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da daya ga watan hudu wato april kenan miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul mu'minun na ji mun kwana aya ta ishirin za mu ta aya ta ishirin da daya bismillah ta ishirin da daya za mu tashi وإن لكم في الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون آه، الله مدعوكين كان سلكيتي wa inna lakum fil an'ami la'ibra nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manasi'u kaseera wa minha ta'kulun Allah ce hakika kuna da abun izina abun lura game da dabbobi dabbobi ma musamman wannan nau'i huɗu ra shanu tumaki awaki yace nuskikum min ma fi buduniha mukan shayar da ku madaran waɗannan dabbobi din ga jini layinsa daban nonon layinsa daban ba su haduwa a jikin dabba ɗin. me zan aka tatso nonon dabba jini bai fitowa Allah ya tsara wa kowane da layinsa nuskikun mai mafi ha. kuma haka taso din kashi ba zai fito ba fitsari ba zai fito ba sai madaran Allah ce wani akwai abin lura ga mai hankali gane girman Allah da aka yi ce wa lakun fiya mana fi kasiya kuna da abubuwa masu amfani ga dabbobi din nan daga cikin amfani din wadda ya ci zahiri wa min ha ta'kulun naman su kuke ci abun hawan su da ake yi amfani ne kaya da ake dora musu amfani ne fatus da ababa amfani ga sunan bila adadin wannan Allah ya haka dan mu gane ikon sa kan ni'iman da ya mana sai mu gode masa ci gaba وعليها وعلى الفلك تحملون الله يتي وعليها كان waɗannan dabbobin ne وعلى الفلك da jirgin ruwa tuhumalun ake daukan ku da ku da kayan ku bi ma'ana dabbobin su kuke hawa su kuke daura musu kayan ku haka nan jirgin ruwa ku haushi ku daura masa kayan ku niki niki to wannan ya nina ikon Allah da girmansa da ni'imar da ya yi mana. Na'am. Wala ƙwale a musan lalushan ila ƙauni ne ta ƙwale ya ƙauni gudunwa na malafin min ilahi na ghairu a falatar ta ƙun. Allah ya ce, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah ce hakika mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa da ya je sai ya ce musu ya kaumi ya ko mutane na aibudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta wadda ba Allah ba afala tattakon yanzu ba za ku ji tsoronsa ku bauta masa ba wa ne mashin din takon yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba in ji annabi Nuhu alaihi salatu wassalam فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا Máa sọ na ńlá ìlà ẹ̀dá fi àbá Allah ya ce, Fakalar mana ọlọ́rí na kafa rumin ƙaunihi, manya-manyan mutanensa na garin annabi Nuhu, kuma waɗanda suka kafurta, sai suka ce lokacin da ya je musu a matsayin manzo ma za illa basharun mislukum ai shi nuhu ba kowa ba ne face mutum ne kamanku to ma matsayinsa na mutum kamanku kuma ya zoce shi ne manzo shi ne allah ya aiko da addini a mu ba mu yadda ba in ji su kawai mu abinda muke fahimta da annabi nuhu ko kuma da nuhu yuridu an ya tafaddala alaikum yana so ne da wannan da'awan da yake yi na manzanci ya zanto ya samu ɗaukaka a kanku ba a jin sunan kowa sai sunansa ba a biyayya ma kowa sai shi ba mai kima a gari sai shi to yanzu za ku yadda wannan shine abin da shugabannin gari suke gaya ma wawayen gari don samu damar kare ta annabi nuhu ta ai dama kusan abin haƙi yake har yanzu idan aka gaya mutane gaskiya ne waɗanda gaskiya ce wai girma yake nema shahara yake nema ko ba ka bane to wannan magana ce ta kafirai tuntuntuntun ya ka suke kafirai ya ka suke yi duk wani annabi in ya zo ya ce girma yake nema ɗaukaka yake nema sai yasa yake karya an aiko shi dan ya nuna shi wani ne a wurin Allah ba ga ce ma haza illa basharun mislukum nuhu ba kowa bane face mutum ne kaman ku amma yuridu an ya tafaddala alaikum girma yake nema ɗaukaka yake nema sai yasa ya fara riya cewa shi manzon Allah ne walau sha Allah suka ce da Allah yana son ya aiko manzo kuma a bi shi la'anzala mala'ika da zai aiko mala'ika ba mutum ba in ji su waɗannan kashiran eh, ya za a yi mutum ya zo ce shi manzo ne a inda Allah da Allah yana so aiko manzo ai mala'ika dai aiko in ji su in ji kashirai ƙarshen suka ce ma ina bi hadha fi a al-awwalin mu wani irin maganganu da nuhu yake faɗa ba mu taɓa sa ba wajen iyayenmu mu ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa ji iya ma tarihi sun gaya mana ba an aiko mutum a matsayin manzo mu ba mu taɓa ji ba za ka ba mu yadda ba kaga kafirai suna kama hujja da iyaye su abinda iyayensu ba su gaya musu ba to ba addini ba ne gargajiya kenan gargajiya eh, su abinda ba su ji wajen iyayensu ba to ba addini ba ne Allah ya shawaka Allah ya tsare mu ci gaba إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين kun ji dai maganan kashirai suka ce in huwa ai ma huwa illa rajulun bihi jinna mutum ne wanda kawai aljanu suka taba shi mahaukaci ne kaji suna gaya wa annabin allah mahaukaci suna dangana masa hauka saboda ya zo da abin da ya saba ma son zuciyarsu ya zo da abin da ya saba ma addinin iyayensu za ka suka dangana masa hauka suka ce inuwa illa rajulun bihi jinna mutum ne wanda aljanu suka taba shi mahaukaci ne sai suka ce to shi kenan fatarabbasu ku saurare shi kawai har mutuwa ta zo a huta da shi ku saurara masa ku zuba masa idanu musibar zamani ma ta ishe shi mutuwa ma ta ishe shi Shi ne hatta hiyin a zuwa wani lokaci kenan ya nuna kafirai da mujrimai a koyaushe suna sauraro suna dako suna jira wata musiba ta samu mai wa'azi ko su huta da shi ko samu su yi dariya sun shegantaka to Allah tsare mu daga sharrin kafirai da munafukai eh wata su ne ku saurara masa ku yi dako hatta hin zuwa dan wani lokaci za a huta da shi musiba za ta auka masa oh kai da kake bautan wani wanda ba Allah ba kai da kake kiran wani wanda ba Allah ba kai da kake addinin gargajiya da bisa hujja ba kuma kai ne kake sauraron wanda yake aiki Qur'ani da hadisi musiba ta same shi ko kai da kake dako kai ne kamata a yi dako abin da zai same ka fa amma yanzu kai ne kake dako wai ne bin Allah da manzonsa shine kake sauraron wani abu ya same shi Allah ya قال رب انصرني بما كذبون ba abin da ya rage sai addu'a sun gare tashi sun ce mahaukaci ne sun zuga wawayen gari a kansa har mata kai masu suna da hakon wani shari ya same shi to ne rage ma annabi nuhu sai addu'a kala rabbin surni da ma kan zama ya ce Allah ka taimake ni akan ta wanda suka yi mini Allah ka taimake ni akan su Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu ci gaba fa auhayna ilayhi an yasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idha jaa amruna fa idha jaa amruna واخلق فيها من كل زوجين اثنين نعم فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم nabi nuhu ya yi addu'a a kan mutanensa a halakar da su sun ji imani sun hana sauran mutanen gari imani suna saddu shi kenan sai fara addu'a shi Allah ka taimake a kan waɗannan azalumai da suka ki gaskiya to Allah ya amsa addu'ansa Allah ya amsa addu'ansa kamar yadda ke amsa addu'an sauran muminai in an zalunce su fa'awa ina ilaihi Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu wani wahayi aka yi masa anisa na ilfulka kai jirgin ruwa biya yuni na mu za mu lura da yadda aka yi jirgin mu za mu koya maka don lokacin ba a san jirgin ruwa ba a duniya ba a ya taba yin jirgin ruwa ba san shi ba da aka jirgin ruwa Allah ne koyawa annabinsa yadda zai yi shi kuma ya zauna kan ruwan bai nise ba ta hanyar mala'ika biyayi yawa wahayi na? za ka yi shi da mazananmu da kuma wahayinmu mala'ika zai koya maka yadda za ka yi jirgin idan ka yi jirgin ka ajiye shi ka bar shi har zuwa lokacin halakar da su yayi su kafirai shine bayan ya suka suka cika ne da kashi su ga matsayata ga yan iskan gari suka cika ne da kashi Allah ya ce idan ka yi jirgin ka gama fa'iza ja amuruna idan lokacin halakar da su yayi wato lokacin al'amarin mun halakar da su ya zo ga alama da zaka gane eh, idan ka ga wannan alama to sai kawo jirgin da kai da mutanen ka muminai ga alama kun san komai Allah kan sanya wa muminai alama alama kamar mutanen annabi lodo aka ce shi da na da su da su bahi yace alaysa subu bi qarib da su bahi an gane wannan gudana annabi salihu kwana uku aka ba su kwana uku su ma duk al'ummar da halakar sai an gaya ma annabin ga lokacin ga alama da za ka gane annabi nuwa aka canye jirgi kawai ake shi fita sha'aninsa in lokaci ya zai damu gaya maka za ga alama daga ga wannan alaman kawai shi ke da kwaita hawa wannan jirgin alaman shi ne wa farar tannoro wa faratan nur duk kaskon da ake tuya a jikinsa inda aka hura wuta to ruwa ne da bulbula jiki tuyan kosai ne tuyan masa ne inda waka cikin gari kowace mai kosai kowace mai masa inda wuta yake ci ruwa kuma yake bulbulowa to lokaci ya yi Ka an wuta da ruwa ba sa haduwa ko daidai ba komin daya to ne alama da ranar ta zo kawai duk wani inda ake tuya sai ruwa na bulbula ya kashe wutar ta yi ta yi ta kunna ba zai kunna ba ruwa ya kashe wutar Shi kenan ko ina ruwa kuma ya kama bulbula sama ruwa kasa ruwa walta kalma wala amrin kad qudir Allah ce wa fajjarna al-arda uyunan duk inda ido yake a kasa ruwa yana bulbulowa ga na sama ga na sama na zuba ga na kasa na bubugowa to ina yan tsakani kuma kafirai yan tsakani ba wani abun da zai tare ka daga wannan ruwan sai ya sha kanka shi ne dan sai yake cewa ya mu ne min alma'i ka taba mana fa kai asimar yau ma yau ba wani tudun da za ka hau ko dutse ko gini ko bishiya ruwan nan bai haɗe shi ba to sama sama ce ta sake ruwa kawai duk kowa da ke sama ruwa ke zuba ita ma kasa duk kowa da ke cikin ruwa ya fita faltakal ma'u kawai sai ruwa ya haɗu da na sama da na kasa kad karkudir ga alamun da an an an tabbatar da shi babu ja wa farar nur ruwa ya kama bubbuga a inda da wuta yake ya kace annabi nuto na fasluk fiha ka shiga cikin jirgin ruwan min kulli zawjayn ne. ka ɗauki abubuwan da za su rayu mutum da mace da namiji rago tinkiya taure akuya saniya bujumi raƙumi raƙuma waɗannan biyu su za su ci gaba da rayuwa ma duk sauransu ma da halakar da su duk da su halaka ta jirgin ruwa ba dauka iya daukan dabbobin mutum ba dama an kana kiyaye ce dauko sani dauko ne mace da namiji kawai in gaba ba da su abaka amma duk sauran halakar da su dai haka kowa a dauki mace da namiji su hau jirgin da sauran muminai amma duk wata dabbar da ba hau ba ta shiga wannan jirgin ba duk wani mutum da bai hau wannan jirgin ba ko mace ko namiji to ya halaka a ranar Eh. wa ahlaka ka hau da iyalanka kai ma biyu daga dabbobi wa ahlaka da iyalanka a cikin iyalanka wanda kaga da halaka ba illa mun sabaka alaihi alqawlu sai da kalma azaba ta tabbata kafiri ne cewa da halakar kaman dansa kaman dansa da da da matarsa sai ya kaba annabi nuhu doka yace masa wala tuqatibni fil ladina zalamu to kada fa idan ruwan nan ya zo ka ce za ka yi addu'a ka roƙe ni wani tsayar da wani karka yi haka eh, ba magana addu'a kuma Allah ya yi kushi ba magana addu'a wala tuqatibni bil ladzina zalam karka yadda karka yi addu'a ka roƙe ni game da wani kafiri eh innahum mugraqun duk da nitsar da su kuma kaka nitsar da su har da dan kan'ana eh dama dangantaka ba ta aiki in babu addini duk wanda bai bauta ma Allah ba dangantakansa da wani ko ta wajen uwa ne ko ta wajen uba ne ko ta wajen haihuwa ne ɗa ne ba zai amfani ba haka Allah nawa innahu mughraqun duk da nitsar da su kuma nitsar da su dukkan sun halaka kafirai aka tsayar da mu'mini wasu suke cikin wannan jirgin kawai ci gaba فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الله يتشي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك إذا كنت أوجر جنروا كيد وأنسكي إيماني مؤمنين كينا to ga abin da za ka faɗa sai ku gode ma Allah ku ce ba bakwai alhamdulillah godiya ta tabbata ma Allah shi kadai na jana wanda ya tserar da mu min alqaumin zalimin ga mutane kafirai ya tserar da mu daga makircinsu, ya tserar da mu daga kaidinsu, ya tserar da mu daga kafircin mu ba nisar da mu ba to godiya ta tabbata ma Allah mu ma muna roƙonka duk wata musiba za ka saukar da zalimai 'yan fashi 'yan kwace Allah ka tsayar da mummuwa daga mutane azzalumai eh, Allah ka tsayar da mu daga mutane azzalumai ci gaba وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ga fa'ida a baku <laughs> ana son fa'ida eh da kuma da mugar dawa kuma <laughs> wakon rabbi aka ce annabi nuhu ka yi addu'a in ka zo sauka ka ce rabbi ya allah ubangiji an zilni mun zanen mubarakan ka saukar da ni a masauki mai albarka to kai ma an kaje gari sai kai wannan addu'a ce rabbi anzilni zanar mubaraka Allah ka saukar da ni masauki mai kyau za ka samu masauki mai kyau insha Allah wa anta mun zina, Allah kai ne fiyayyen masu saukarwa eh Allah kai mana masauki mai kyau ci gaba إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Allah ya ce abin nan da ya faru na kisan annabi nuhu da mutanensa kafirai suka ki imani suka kawurce aka halakar da su ga baki daya aka tsirar da annabi nuhu da muminai har ma da dabbobi inna fi zalika la'aya wala wani akwai aya ga mai hankali wa in kunna da mubtadin Allah ce hakika mun kasance muna jarraba mutane eh mun karanta muna jarraba mutane jarrabawa ce ai ko annabi mutane su ki wasu kun su yadda wala jarrabawa ce Allah ka samu ma mu ci jarrabawa eh, ci gaba ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله سركي Allah ce sun ma'an shana min ba da min kanan akare bayan annabi Nuhu ya wuce da shi da mutanansa. aka sake tasirta da wasu mutane kuma su al'umma haka ne mu ma kwana kaɗan za mu wuce sai a tada wasu haka da ita ya tashin kiyama eh, yanzu mu muna kan layi ne muna kan layi eh, in muka wuce kuma sai ya'yan mu ji kuma su masu zo su hau kan layi su masu zo su wuce za ka da ita a tashin kiyama Allah ka ji kanmu ci gaba فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون النبي نوه دا أنت في bayan halakar da su nuhu ma zai mutu da mutanensa Allah ya ce fa arsalna fihim rasula muka da wani annabi min hudu annabi hudu annabi da ya biyo bayan annabi nuhi ne hudu alaihi salatu wasallam shi ma ya zai nasa zamanin da ya je shi ma yake mutanen sa ne budallah ku bauta ma Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abu bauta da ba Allah ba afala tattaqun ba ku ji tsoron Allah ku bauta masa ba haka annabi hudu ya ga mutanen sa ci gaba وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون kenan Allah ita ce maganar kafirai kullum aka aiko su ce mutum ne kullum aka aiko su ce mutum ne Allah kuma bai taɓa karyata su ba ya ce ba mutum ba amma yan bidiyan wannan zamani suka ce annabi ba mutum ba ne har kafirai suka fi su aƙida kafirai suka fi su maganar faɗa ta daidai kafirai ma sun yadda annaba dukkan su mutane ne duk kafirai sun yadda amma yau mutum yana yin musulunci wai ce manzo Allah ba mutum bane kai watan aqida mutum ta lalace ga gara kafiri ma da shi ko ba ka bane duk kafiran duniya sun yadda annaba da aka kawo musu mutane ne kaji suna cewa in huwa illa basharun mislukum in huwa illa kuma Allah tabbatar da zaka ce eh mutum ne wa qala al mala'u min manya-manya kafiran gari da ce mutanen annabi hudu wa kazzabu bi liqa'i al-akhirati wanda qaryata karyata haduwa lalan tashi kiyama suka ce ba wani haduwa rayuwa ce kawai wa tarabna bi ayati dunya Allah ce ko muka bijiyar da su din duniya ka mu ce ya samu arziki da wadata ya bi tsiya ya bi tsiya Allah ya ba su kuɗi ya ba su abinci ya ba su mulki to sai girman kai sai su ga kuma sun fi kowa su fito suna dagawa suna magana suna ashar eh, suna ce in tsiya ne ma a yi eh, wa na hu fil Da Allah ke muka ba su jin dadin duniya ga dukiya ga mulki ga yaya ga abun hawa ga gine-gine komai suke su Allah ya musu sai suka ce ma za illa basharun ai ai hudu ba kowa bane mutum ne kamar ku ya kula min mata kula minu kamar da kuke ci abinci ma ka yake ci ne bambanci ku kuma shine da ku bi shi mutum da yake cin abinci kuma kuna ci kuma ku bi shi a matsayin manzo wa ya sharabu min mata sharabu ruwan da yake sha shi kuke sha to me bambancin ku kuke ku bi da sha'anin sa ka ji ka shirai ka ji ka shirai ko saboda sun ji daɗi komai suke so sun samu za ka so a nasu ra'ayin mala'ika da aiko ba mutum ba eh, mala'ika shi da aiko zama manzo ba mutum ba ba in ji kafirai hmm, ci gaba malam wala in aqatun basharan mislakum innakum idan la khasirun suka ce wala in aqatun basharan mislakum mislakum innakum idan la khasirun suka ce wallahi in kuka ga mutum kaman ku in kuka bi shugaban masa biyayya ne mutum ne kaman ku wala kun yi asara ji abin da manyan gari suke faɗa wa ƙanana eh, in an bi annabin Allah mutum in an bi manzon Allah mutum to an yi asara to wa za a bi wa za a bi eh addinin gargajiya ko shugabannin gargajiya ko shugabannin siyasa sarakuna ko malamai kan cancanci abin su ba ko in na annaba da cancanci abin su ba ko wannan shine rashin adalcin kafirai walayin adatun basharan kuka bi mutum misala kuma kaman ku innakum idan da a lokacin da kun zama masu asara kun yi asara duniya da lahira ku bi mutum kaman ku oh ci gaba mana أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون كنت كافريكو سنة تزغى سنة تزغى سنة تزغى واواي واواي ينقري سنة تمس صدو قالوا صدكو كنجيوا هانا متندن قسكيا لا ما يكن سكينا كنجيوا ai ta ƙarya aya idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa annakum mukhrajun yanzu kun yadda da alƙawarin da hudu yake muku cewa in kun mutu kun zamo ƙasa kun zamo kashi wai kuma za a saki ta da ku yanzu kun yadda da wannan ina na farko ba ina kun mutu kuka zama ƙasa kuka zama ƙashi kuka zama ƙasa kuma wai wani a tashe ku a muku hisabi kun yarda da wannan ko annakum mukhrajun da fitar da ku daga kabari gaji abin da kafirai suke bada saddu kenan wawaye kuma sun yarda da wannan magana amma ba su lura da farkon halittar su ba su lura da farkon halittar su ba ci gaba haihata haihata lima tu'adu kun kwanci kafirai suka ce haihata haihata limatu ado ai ba'uda summa ba'uda ya ne santa ya sake ya ne santa aukuwan abin da hudu yake giya muku ba dai taba yiwa ba suka ce hili ne it was impossible bari taba yiwa ba haihata haihata ba'uda summa ba'uda ya ne santa ya ne santa ƙarya ne ba maganar tashi kawai ku bar wannan magana ƙarya hudu yake muku ragari a kankare tawa ke wawaye kuma sun yadda wawayen gari sun yadda cewa hudu gari ya yi musu ma mutu ba na tashi ba duniya na mutu wa na suka ce in hiya ai ma hiya illa hayatu duniya na mutu wa haya wa ma na hannu suka ce a ah, ba wata rayuwa ba ce wannan rayuwar duniya mu rayu mu mutu an gama ba maganan tashi wa ma na hannu bi mafi samu wa tashe mu ba yawa mun zo ne kawai mu more duniyanmu mu ne abin da muka ga dama mu rayu da muka ga dama babu doka babu shari'a ba bautan Allah babu addini mulaye da muka ga dama in mutu magana ta riga ta kare kawai ba magana tayarwa in ji kafirai amma sun manta da farkon halittarsu ci gaba إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن جي كافري إن جي كافري مغانا سنة إن هو أي ما هو illa rajulun tara ala Allah kaziban daga ce a mutum ne kawai da ya kirkiri ƙarya dangana ma Allah hudu ƙarya yake yi duk abin da yake gaya muku ƙarya ne wa ma na lahu bi mu'min ko ba taba imani da shi ba ba za mu taba imani da makaryaci ba wannan abin da manyan gari kafirai suke gaya wa talakawa kenan suna zuga su suna ɗora su akan kafirci suka ce a mutum ne kawai makaryaci da ya kirkiri karya dangana ma Allah yake shi annabin Allah ne shi manzon Allah ne wai ma mutu za a tashi wai da ya sakamako suka ce duk karya ne haka mu ba mai imani shi ba mai da abin da yake gaya mana ba kuma kar ku yadda mu ba mai da kuma kar ku yadda in ji shugabannin gari eh قال رب انصرني بما كذبون شيء كان أنت قرشي الذي نوه ما باقي ba? yace kada rabbin sunni lima kazzabun shi ma annabi hudu a hudu shi ba kai bada da ya ga karyatawan ta kai karyatawa ba za a yi imani da shi ba ba za a yadda ba shugabannin gari suna zuga talakawan gari akan su kaburce ki kada rabbin sunni bima kaz Allah ka taimake ni akan karyatawan da suka mini Allah ka taimake ni Allah ka taimake mu mu ma mun ga musu gaskiya sun karyata sun yi fada da mu Allah ka taimake mu akan su eh ka taimake mu Allah ka kawo karshen girman kai Allah ka kawo karshen ashar Eh, kawo ai wallahi mun dinga addu'a kenan kuma muna da imanin Allah zai karba yawa ci gaba qala amma qalilan la yusbihun nadimi Allahu akbar an amshi addu'a an amshi addu'a qala amma qalilan la yusbihun la yusbihun nadimi eh kala amma qalil la na nadimin Allah ce a ah, ai lokaci kadan ne za su waye gari suna nadama ba sun yi shege ba ba sun yi ba'a ba ba sun yi izgili ba ba sun yi girman kai ba Allah ce ba su san lokaci kadan za su suna nadama suna ciza hannu eh, za su yi rigiretin wala duk mutakaddiri baya mutuwa sai nadama domin sai Allah ya kunyata shi yawwa la yuzduhunna nadimi da su ai gari suna masu nadama eh ci gaba فأخذتهم الصيحة للحق فجعلناهم غثاء الله أكبر فبعدا للقوم الظالمين مغانا تاكاري مغانا تاكاري الله يتي فأخذتهم الصيحة بالحق waj'alnahum gusa'an fabodan lil qaumiz zalimin Allah ce sai tsawa girgiza da kama su da gaskiya kamun da babu saki waj'alnahum gusa'an muka mai da su shara matattu shara sun zama matattu sun zama shara marar amfani an gama da su shikenan kawai tsawa kawai Allah ce kai lil qaumin zalimin nisanta daga rahama ta tabbata ga mutane azzalumai an nisanta su cin jin kai duk wata rahama ba za su samu sun yi nisa da ita azzalumai kafirai masu dagawa masu girman kai Allah ya gama da su eh ci gaba ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين kenan an naɗa fayil ɗinsu an gama an naɗa fayil ɗinsu sun wuce a an tafi a wannan layin an gama da su kuma bayan an halakar da su su ma mutane annabi hudu Allah ji sun ma'an sha'ana min ba da kora na akan sai muka sake halittar waɗansu mutane daban wasu generation ɗin su ma suka zo kan layi eh, mutane daban wancan ka hangama da su sun shuɗe shuɗe kamar gwamnatoci ne ko gane ba ne gwamnatoci nawa muka yi an yi ta dauna sun tafi ta shuɗe ta waransu ta zo ta shuɗe ko gane ba ne ta waransi ta shuɗe ta gawan ta shuɗe ta murtala ta shuɗe ko gane ta uba sanjo, ta shuɗe bayan ta sanjo ta sho na kan ta shuɗe ta sho na kan ta shuɗe abacha ta shuɗe bayan ta abacha abdulsalam ta shuɗe bayan abdulsalam kuma duk sanjo ya sake dawa ta shuɗe bayan sanjo yar aduwa ta shuɗe bayan ado ta shuɗe ta jonathan ta shuɗe bayan ta Jonathan ta shuɗe ta buhari ta buhari yanzu ita ma sunanta ta shuɗe ta shuɗe ita ma kwanaki ake jira kawai ya shiga tarihi abin da ya kuma zai gani haka ba duniyar take za ka take tafiya wa an sha na min badihim qurunan akharin Allah ce muka muka shafe waɗanda suka tafi wasu ba suka zaga dai kai to me me abun gadara ciki yadda wadancan suka tafi haka za ka tafi wani ma bai san kayi ba Allah haka za ka tafi yadda ka zo haka za ka koma yadda ka zo fada haka za ka koma yadda ka zo haka za ka tafi yadda kawo wannan kujeran wala duk girman kanka haka za ka batta da sanka da kinka za ka batta wannan shine ka'ida da haka ka yi sannu sannu ka yi sannu sannu Allah kujera ce ta aski kawai ana gaba maka aski da ka sauka wani kuma da ya hau ci gaba matan ummatin na jala hawa mayan wa matan slikomin ummatin wa allah ya ce a ah, ba wata al'ummar da za ta riga lokacinta ba kuma ta wuce lokacinta in lokacin zuwan su bai yi ba ba da su zo ba sai da lokacin mu yayi muka zo in lokacin mu kuma ya kare bala ba za kara maka ba sai an tafi an gama an shirya komai komai an shirya lokaci kawai ke jira a lokaci kaza su wani da su zo in sun wuce su wani da su zo in sun wuce su wani da su zo haka za a yi ta yi tashin kiyama ba kuma canji ci gaba ثم أرسلنا رسلنا تترى الله أكبر كلما جاء أم رسولها كذبوه رسولها كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله أكبر ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبودا لقوم لا يؤمنون الله شاك الأمر يكي مكدنغ أيكو من manzanni تيبا ينتيا تيبا ينتيا bayan ɗaya wannan ya ya wuce a ƙaryata shi wani ma a kashe shi wani a kore shi a gari haka aka dinga yi shekaru biliyoyi da suka wuce ta tara ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo ya nasa zamani ya tafi wannan ya zo ya zamani ya tafi haka aka dinga yi Allah ce to amma ga wata al'adar da haka abin ya ci gaba da yi kullama ja'a ummatan rasuluha duk lokacin da wata al'umma manzon ta yazo da aka aiko kazzabu sai ku karyata shi kaji wannan take al'adar mutane duk lokacin da annabi ya zo manzo mutane sai su karyata shi ba wani annabin da ya zo zuwan su kawai al'umma suka ce sun yarda da shi babu sai samu yanzu zagin da ake mana karyata mu da ake a matsayin mu ma mu ba manzanni ba kawai jis masu karantarwa ne baya damu mu mun al'ada ce ta mutane a baya damu yawa in dai an karyata annabi an karyata manzo wadda Allah ya aiko to wadda ba aiko shi ba kuma an kare ta shi menene a ciki ba komai Allah ba ko ba sabon bane a dai hakuri kawai kuma ya sami domin sa kan zai bu su kare ta shi Allah ya ce fa atba'na ba'dhum ba'dan haka muka dinga bi da sashi su bisa sashi wannan su zo su tafi wannan zo su tafi wannan zo su tafi haka ka dinga yi waje an mu a hadisi har muka sa suka zama abun zance suka zama kamar abun zance abun zance mana yanzu ba muna taɗin eh, sabon manzon Allah ba yadda suka rayu to su ma gargadin ga taɗin so su annabi isa su annabi musa su annabi musa su suke taɗin na baya a hadisa zance ne ya zama kamar ta uniya wannan ya gaya ma wannan ya gaya ma na haka ga dinga kuma haka ne haka abun yake ba canji fa budan li qaumin la yu'minu Allah ce azaba ta tabbata ga mutanen da ba za su yi imani ba azaba ta tabbata a gare su nisan ta ga rahama tabbata a gare su ga mutanen da ba su yi imani ba su jin wazi aya ta arba'in da hudu mun kwana anan insha Allah gobe mu ta arba'in da biyar. yau mun dan makara saboda matsalar na'ura ma alhamdulillah ma an dade na'urar ma bata yaka ba ci gaba Ah, assalamu alaikum a wani tambaya ce wai a ah, wai ya mai karantarwa yana cewa fana'i shi ne kololowar mataki na tauhidi wai mai gaske wannan magana eh ba da yake ba dari ke ne ba sufe ne ba tijjane ne zai faɗi haka eh, mu dai manzo Allah bai karantar da mu wani abu fana'i ba Allah bai karantar da mu wani abu fana'i ba Sana'i eh, mu ne da muka ɗauke shi kafurci ne kafurci ne domin ma'anarsa shi ne mutum ya kare kare kare har ya zama Allah shi ne fana'i ya kare kare har ya zama menene Allah amma su a yadda suka zo fasa ya son zuciya ce ai fana'i shi ne wai mutum imaninsa ya kai kare wai baya ganin kowa sai Allah ah! ka kare ba ganin kowa duniya sai Allah hmm, Allah sawaka aqida ce ta sufaye yawa Allah sawaka ci gaba mana suna tambaya game da eh, sharifai ya ce wa yana ji ba ku kungiyoyi na sharifai ba har yanzu akwai sharifai ne a kuma na akwai yan damfara dai akwai yan kwambalo balo yan damfara har yanzu mun kasa samu wani sharidi ɗaya da wuta ba ta cinsa in dai ba matsafi ba idan matsafi ko ya shafa wani ba jikinsa sai wani sharidi wuta ba ta cinsa aina <laughs> alamuje duk wani muna na hakido ne ci gaba a wani matan tambaya game da yabo ya ce ya ga wasu kungiyoyi sun fi mai da hankali kan yabon annabi fiye da abubuwan da aka farlanta musu eh, yi duyan bidiya ne so ne biyu da aka yi wa manzo Allah bai kai wanda Allah ya masa ba kuma yaban ba za ka ƙirƙiri kalmomi ne da ka gada ma ba wasu na kafurci wasu na shirka wasu na bidiya kana dangana wa manzon Allah kamar da kwanan wani dan fim wai alinuhu ne kowaye wai aka ce yayi wata waka ya ce wai bayan bayan annabi ba mai bai wani mai taimako ba eh, bayan annabi ba wani mai taimako sai mukan akwai akwai akwai wani mai taimako bayan annabi waye shi Allah zama mawaka ne yawancin su gidan bidiya suka fito duk an bidiya ne an bidiya ne ba san addini ba kowace kalma Yanzu gangana dangana manzala wai yabo suke yi jahili ya taba yaban manzon Allah jahili baka san me yake so baka san me baya so ba baka san me ya dace da shi a me yasa ba shi jahili yana yabo ne sai da ya tabarga sai da ya shirka ya kafurci wata rana manzo Allah yana wucewa sai wata koyanga tace a cikin mu annabin da ya san abin da za a yi gobe yace bar wannan magana karki sake faɗa la ya'lamu ma fi gadin illa Allah ba wanda ya san wanda abin da gobe sai Allah ya hana ta yau ga waɗannan jahilan sun zo su suke ban annabi ala mu je gaba minti daya ku ganin mala'ika ban gane ba ban gane ba Uh-huh. ban sani ba subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika